الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله صلاة يتشي بعامين شوين ولود تبطي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن صفو شدين لكو يا غيابك أدران صفو شدين لكو tsafo shi bai ni nan nan da tsafo shi bai ni ya shawwal 1439 kalenda alijiriya mm. na jide ya tsafo wuce ko mm. ya july 2018 mm. kalenda alimiladiya ya cewa da karatu daga littafiyan arraddu ala rafida ya sheik muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala mai katuyan guwa da guni ko mm. man ga matlabu ziyadatihim fil azan ale ga fasali na gan ga tiya ziyadatihim fil azan mm. bi na rafi da shi da don da wannan ẹgbọ́n nan. ń gbọ́gbọ́ ṣẹ̀tàn wa jun da guza tó rú ẹ̀sùn da jù dáa jí umaju da guza ture su layu ke na jini nga mai la'ati yanna min bayna aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim miya be ya zangi taibu ruwa boto zuma boto gwalwa boto gwafin abu wala ta ji da aka tsaro mishakin duk nan da ma a jiya boya wasu kwa shaitan in ma ya zuluji gulu ko ya zulu ji jafa ebo na ko aji gulu wayan be na jini ko aji jafa waji wajina wale safugu baba no diki an wale ba wayan ne bi muhammadu bani sallallahu alaihi wasallam to mini ene shaitan jingan da rafi da jina suku age yi sallah aje ti be dan yo na ne bi alalima ni diga ya gaji sallah ji kin ne meji na sallu kamar tumuni muni salli ne eh, sallah kin ne le miye ji sallah ne ko ane bilal ibn rabah da ibn ummi maktum shi ka abu mahzura shi a ce yi sallah ya ne sallah a wasallam kin ne mai sallah sallah ne a wasallam mu ji tabbatar wa mu lawa amma na da shi be jinin wa le ba wuya bi muhammadu ba sai kin lati ne ga fa in lam yastajibu laka kaga agwa gawa ya falim na ma ya una a hawa ahu da waga ya tunya ma ga ya lamito gawa min ha min yubo ziyadatun fi hadhihi azmi nati zamani ne rasu da shaja bin fil azani da sallah wal iqamati da to sal da to iqamati wa fi tashahudi nan da to tayaji ba da shahadatai ne zuma shahada gubaro nga jiga shahadu an la ilaha shi jiga shahadu anna rasulullah an jaji gan kedi anna aliyan waliyullah imma na jiga shahadu anna aliyan waliyullah wujiri kedi sayyidina ali waliyan ce ciwo na ga wazi bid'atun na na mai bid'a mukhalifatun lid-din na ba na addini ba lam yarid bi ha kitabun wala sunnatun in da alquran ba ma da sunna ba wa lam yakun alaiha ijma'un ijma' mataci ba wala fiha qiyasun sahihun ko qiyas na mata juna masukun wanda batu ba wa mukhalafatu li ali mazhabihim faradduha la yahtaju ilayhi ko wa mukhalifatun li ahli mazhabihim nan be ala lito ze ta maza babu na ba faradu ala ya taju la yuhtaju ilayhi ana mai ya gagan nonon ga gagan sayyidina ali radiyallahu anhu sahabi ali sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ezai nichi mini khulafa rashiduna buyo sayyidina ali mini tishi ya alulbaiti buyo sayidina ali baba ya san husaini a cingaga uyo sayidina ali ebe na na fatima a cingaga uyo sayidina ali ma anibi sa sallam gan lawuti yan rayata gadan e sun ga tuta la zanan wai waso ko ko me wuna ko anibi sallallahu alaihi wasallam ma ga yaji sayidina ali wai jilifti ya aba turab shedu ya wa abu turab ko amma an gole said na alima da mini wali je su ko ebo ne na laza je wali ne imani be ta wallahi said na alima be imani mai be ta kawai mai la kirki mai sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam amu yari a mai rijin ga wa da aljanna ko ebo go a mai zuga ngole sallahi ibadu sai da maga aji ibada wajikin na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ngama la so ya aliyo ma kuma to la kun dina ku ina mi adini gumi aye wa atmamtu alaikum ni ma ma la da so baye wa raditu lakum al islama dina me da diga adini musun shiga adini wa anna za sirati mustaqima ko mi shine boro fa bi ga jami to la ta tabi subula fa tafarraqa bikum an sabili wa in tutiu ya ga mi to anabi muhammadu ta bi ga de bawo wa mata kuma rasul fa ku zai na shiga la ya ne ga ji yago wa ma na ha kuma anhu fantahu yana mun ga kan e ne ga jin haɗiya gangani biyu ai bugu da ga ji da musa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ye ko e da mu ga tsoro be da ji ne mu e da ga dai sallam ce ga shahadu anna aliyan waliyullah na naso inda mine ne nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wuna ba dalili da bacci ga na qur'an ba dalili madda bacci ga na sunna ba dalili madda bacci wa be ga yirin na ya bar da ji mace tsauna a asusu sabe su mago náà na ne biyu sahabi ya ku gane na malabe na suku amma ganye da tun afa malam ya kun ma mai izin dinan fa kai fa kun liyoma dina ji a e shahadu anna aliyan waliyullah ya nan wuce ke lawo ga sayyidina ali ya shi ko ta kufa biyun ba na ya ci biki nan ga matlabul jam'i bai na salata ne ko? Mm. matlab ne ga ya tiya a jam'i bai na salata ne ko kuwa ka tsakani ya salla guba ga mini a mini ubo ta jiwi zuhun rafi da shaga ya zuwo aljam'u aljam'a bai na zuhuri wal asiri yanzu za ku kuwa kunu da tsakani ya zuru bai la'asirin fujin ke ba wal magribi wal isha'i da ba bai ishe min gairi uzurin ma bi uzurin doro ya wa kadara wa tirmidhi al imam abu isa tirmidhi un la da jami'u bu jami'u tirmidhi qala ga qala rasulullah ce to ki annabi sallallahu alaihi wasallam ga man jama'a baina salataini dan ka ya kala da tsakanin sallah gubo da gairi uzrin ma bi uzrin doro ya nan faqad ata baban min min al kaba'iri zannan be da kwando ci mini ya kwashi ya ka baye yau amma hadisin na ta zuwa wa kadi a akika lagabe anna min ashrafi sa'ati kadi da mini alama alkiyami hira salati an ha, iza jala salla fata ke lokacin wa lugwa wa ma ruya na bas. ko ana mm. ma gobe daga babu ladin abbas radiyallahu anhu sa kuje da gani biyu min aljam'i bayna al'asrayn ya ku ko ka sakaniya zuru bil asr ga al'asrayn yani wal isha'aini al isha'aini mai magaribe ishe na fa muawwalun wuji fasara gun gai bi takiril ula ila akhir waqtiha ya eh, mafari fata da karshe lo mana a sallan zuru fata da karshe lokaci zuru wa il'okrafi a fi awwali ha a chasal lasar ji da chabe lokaci wo wallahu a'lamu so kwa da ilimi go qila agan inna sababa jam'ihim bayna az ne inna hakika sababa jam'ihim sababe ku kan takaniyar zurbe lasari wal ne da takaniyar magribe ishe tula dari throughout rayuwa ya zawon ji throughout da yi a da lasarar jike ba magaribe shi jike ba ma iftiyari takiri yi ma ko hmm. a caji a tsagatu alaya lafata wa annam yantaziru na kaima en la ce jati na suku a gan madiya ba na gun efoyen sirdabu ya samar rabu nan yantaziru na alqa'ima ayyaka alqa'imu ngo doga shi aga ga alka'imu ba diga mai padon nga ga ga Allah faraja wa ma diga wa kpadan wana nga ga qaimu ali muhammadin ma diga wa kpadan wana nga ga ga sahibu zaman ma diga wa kpadan wana al muktafi fi sirdab na so gungusho wana liyakta dubi e ba da sanwaye fayu akhiruna zura ila al-asri ati la zuru patada al-asri ila qaribi ghurubi shams har da lokacin wasu ba ne gida lone fai za ya isu minan imani ko? abe ke aga bu a cile gan wulatiya nan wasfarrati shamsu gidi ce laji kinan gidi ce laji duru-duru na walalo nan wasu arat bai na karnai shaitan har yi gidi ce da inda ne ya gurgu bayan shaitan bai gidi lalo nan na firu inda zalika na karu inda zalika ka nakiri dik ní ọ̀lẹ́ ọkọ̀ tẹ̀mínà ọ̀tún bí ṣe bí ṣe bá kó wọn ẹ̀tẹ̀ yí kọ̀ǹkọ̀n yìí náà láti wá dàdí kí ṣí àyàrá lẹ́gùn kòtì kùnkùn yìí dàdí dàwọn sálàjọ fọ́sọ́lù sọ̀lá àtẹ́yìn àti asálẹ̀ ẹ̀zọ́ ìbẹ̀ látọ̀rí jí nígbà èrè kòṣù máa ìbẹ̀ kòṣù yàn wọ́lá tọ̀mání nẹ̀tí máa ìbẹ̀ tọ̀mání nẹ̀tí yàn furada min gairi jama'a zando ma jiyo ake ga jami'a waraja u khaibi na khasirin a shiga ajiya bada cin yanzu ya zai ji a maga ajin hasala na nas'alullah al'afu wal afiya ya ba fufa bai afiya da sakwai wa kan tsaro bi zalika ko hmm. a ce ne wa bi ukufin bil jabal ko hmm. a caja shi to ba fati ala zalika sirdab ebe sirdab wucin wasu ahihin zane mai koguta can abunan masu gan da an ya kuruja ilaihin dihkatan li ulil albab wuta kiyayen gawa ne zai shiga hankali na gane irin wuce hajjan kai motocin wala kada a sanar ka'ilu shirin zane ganganin gangan goci e nula da nuna magage ga ma'ana lisir sirdab an yali da lazi kallamtumuhu bijalikum ma ma'ana fa'ala ukulikumul afa ufa innakum sallastumul anqa'a wal gilana ga ma'ana lissirdadi lokaci latuwa lissirdadi ya gushe nan. an tali da lazi nan gami maciya da zanen kallantumu zane ya ce gina da ya ga zamuncin ga imaje yau maguniya guce ni ware sai ga ya ga bi har za mu shi ga ga babu ya ma je obi ma na zanin yawa ga be ma ji nga spokesman ma mouthpiece un nga be di de contact ni no wa do ga ma ba hayi ya be ba bi hmm. ya je alikum bija ya ce ga ma ana lokacin da tun ba banya fa ala ukulikum ko hmm. Al'afa al'afa'u ku, yadda a ruƙe hankali hakika ya sallastu mul an ka'a wal gaila na miƙe ne ya cina ɗana manya gabe ba wannan ba wa na bi muhammadu ya zo ji salim da lokacin inna salata Ka kayan talar mumini na kitaban mawuta lalle salla wajibi wani raji don lokaci wani aqimi salata liduluki shamsi la ga sakin laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda annabi sallallahu alaihi wasallam maga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam maga lokacin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam aga annabi kije fa la gore annabi ga in da fa la gana salatu fi awwali waqtiha in za sallu juda shabayan lokaci rubo a ce ko hmm. ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam maga ne gambe ne ganci na suku nga malaka ali ta fi to yafi kiwiji ajan ba be sallafi tashi lokaci sallah su ba alfijir ga alatiya lokaci sallah zuru zumana eh, lokaci na zawalu gaji na ko lokacin sallah yadda dana lokacin magari ma ga alwana lokacin isha ma kakuna shefa giga a tsayanin noli a lokacin mai fata uwaye shi a jinaki ganji na suku kem na yahudi shi bar da lokauran gairar da zikila lau a da aka san gwawon jina su a gana da jana shi a jalabar jaba zuru na ji lokaci ba kan lazar na da lokaci ba kan da su kun jike a kunke ba zuru bai lazar ya jike ba magali bai she mai jike ya jinke ba a su ce ke ne ga yana da nan a ga ba wu ina malala fi da ki fe jiyan na ganci na suku a ga maji na sa a tiyan wuci magun bu bana ga bai da sallah ji fa tiya ya e ne dan ta shi kenan to yan wuce ga masu ba zai ji a eh, fayin le na fa zai fi a wogal lita a gangan inda ci o so a shi to gushe mi so shi da to rakun shi inda ci bi doko shi inda ci bi bi ko da ji ako inda ci a fe kpoto gun yi ewo kibo ndi uti wi bayin ebo a da wu makiri a shi ebo nunga a shati o idan ga shekara dubu wani eh nga mu gunto littafin rafi da joto ga alhassan al'askari ngeja amma ɗoga a kaga gan asan al'askari geja ga wale filosofi na alada nga jike nga gbiya so ebu bi agbiya masu kun agun geja amma ebo makiri shi bi wu meju eju ta ngi tiyo ngugu se nimbo wuce abetin ya karshe zamani wakacin ne yan na ya a dini ya wuli shi Allah kiyaye mu so wale gan nana na tsoddana a ah, wale ga zaɗi wula sa lautu yi inda mini ya e ka bayi riyo mini sallata ya ɗe mafi ku sallah gubo ke ba kan doro ibn fa khalafa min ba'di mukhalifun adawu salata wa tabu shahawat fa sawfa yalqawna gayya dede ma wale ga annabi sallallahu alaihi wasallam ukan ne zaji sallah ka kune jirgin latiyanan muke kan ne zaji sallah ka kune jirgin likina jirgin luwanin ko ebo ne zai je jibuta yi gidan lokaci su gai laji jibuta amma ga wale zana ba ta nan wanda hukuncin na ba manna ma ni salata wanda sai a fali saliya ya za zakara zawat las ba iri ya kwata yi ta masjid da sauransu ga wale wanda fiye a wawu ka iri yan lamarin amma mutlakun na fili no bebe man wale ga ciyen na ne mun wanda ga lafi da jikar a kyakkin ba da ito ba abon nan she yi ya koyi banci man gausu hmm. ade fatawa nun fe ye ya beye e tiya zuru be latare a jike ba magaribe she ma ta jike a ta jike ba har tu babu na masallaci fi jabon nan ko ban da ci da wani jeji sallah fi jabon nan nan goci ga guwo kan zoro zuru be latare jike wa magaribe she jike ba goci ma ga magaribe she jike ba a jike ba go fe ba ga to hutu ne o eh a ta ga sai jangole ne na to a ti da shi an ti ga da boro da na sayan na to jin ba wuya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama lil kusuma ta tsara tanakul hadisa abdullah ibn abbas na ma e, ya ɗaya su ko ga da albarin muhitu sajjaj shirin soyi muslim ya litiyofi wala bayani biya wajen ene ba wa alibi da wajen sallan doro don lokaci inda wa bukata ga shiga biya

bukata ndoci na biya da tsanani na ya biya ji faruwa a kusa lagu e e ba ke a amma yin doro jiya ya ci sawa ya yi fiye bu a zaman lafiya kala ba bugan doro alokun na jina bal e ya kun doro ya kondoro doro ya yan doro te ke liga ba wuya ne diga nan wani ga ke di doro den lokaci wuna te to wotso wa wa ya ba wale sunna aje bidiya bidiya aje sunna ya kwaye na mai ganin kiliya wani ɗayan eh, jejeyi na kaga yi maganganci ya zan wace ya yi boji na rabu a ɗiya tafe jiro ala rajin ebe na ɗiya iza sakatta an tawaga susu wa sakattu ana mitoci masu sun mata ya rufu jahili su yamina sakin fa jahili a ɗogon na gen na gyan mimiyan toci ya shi'anci na zandoci da goro benin suku mafi cikin su abi a nabi mu da yabon zane da shi da cikin zai shi wu sai na sai ni fata nan a danin bambe su abi ne fita can abu ne gole su abi a nabi da mine zai shi wu sai na sai ni na buwa wace ogoto wai kpuwa niya ngo le gaboji ngaji kiyo ndayi no mi le gaboji na zango ciji ajiye kacin babu na uji shi a shiga ga soza a ja laibi a ga tuye jika ba a ga ba a ga ba nga bismi sunnati bal bismi salafiya gaga soza ewo buya bi alikin be gutu abana aki amutsani laga so we bodu nga wa funda uso ko e ga boji ri kiti no yen ne je lambe bando ciwa ndi ndi mun je alaka be shi aya inda na be kristanji ari ban be wuci ganji zugun ẹ̀dà kí ẹ̀wé ṣíṣì shishi bí fún jíbó ní wọ́n jíbàró ń ẹ̀dà bí ẹ̀dìbó rí jíbàró ń gán àníbìgá mọ́tò azábùrù kọ́bìrì mí nàìjíríà wù. mọ̀gá fúkú kó ẹ̀dà bí ṣíṣì wọ́n tó jí ńlá jí bẹ́gbọ́ àgbà bàbá alúgbò ńgá ń gọ̀sọ̀ kókè ilẹ̀ lẹ́wọ̀n ká olè tọ̀síìrì mọ́yà ń jẹ́ gọ̀gbọ̀jì na kó ẹ̀dà bí ṣíṣì ngalo a ashe karshe suratul kafi ya timi fenci ba to bana bula na kyana ni de wa ibka la lukman libni ibni jariro ya ni fenci ba na bula na kyana hmm? ni ati hmm? fe ebo na nu fenci ga fe basira na ku gure àti fẹ́ wà níbi sọ̀kọ́ṣọ́ àti yẹn ń gbá sí ibùdó jẹ́rí ìgbésà ń dúró jí ń gbá ṣe wọ́n yẹ asùlù nù bẹ́ẹ̀ ti nàìjíríà su ne ji wani Nigeria la damu ka in the name of Nigeria ka kuna ibn jariri dan wani are no so ga hankali to ga ha da bukata nan e la ke be shishi ka ga je wa insight za insight ya cha da jikiya be fulani jiya yan ba shi zamani a nabi fulani ga jiri da sayyidina ci guwa har ti bawa na daga anta fulan ga lasu min fulan anta fulan ga fasun mu fulani yin daga fulani yi rikici na sojanin ha a kawai yi zan gida shi shi wuce na yi zan gida amfani na nga we labiya ndi ala ta shi hankali zan gida shi ga giye su gwado shi wani nga wasu a'udhu billahi minash shaitanir rajim kaga wuyi gabo je da su bata polis bata lauya bata likali bata a kópa ní méjì ní rẹpátá ìkáfìrí alálìmọ̀ a ìgbà mọ́kànlálẹ́ àti ìyà káfìrí a bá àbí àádù ma ne mọ́dí síyà ní jì ji ní ne síyà ní káfìrí wọn wà lọ́ àlìjẹ́ náà ègbín méjì ngázà méjì tún tuyo nga mai gànjí wá sí báyìí da sunan dawa salafiye a kiran salafi sali madanin a ji akidar salafi a sabu hadisi madana kitabu tawi da ibn khuzaima madana ko a shari'a al'ajiri madana sharhu sunnit ka da sunki al-alkai madana alujatu fi bayani mahaji ya al-asbahani madana da sauran sai ta shi akida ne ba ta bando daga gojiri ne fi wa sai ba da kubra to ba ni tusugura ibn batta to babu yaje yayo fadda awi in lam yukimu alaiha bayyinatun fa ashabuha adi yawo Mujiye nwe ci lai ce gaga ebo abia e de dedio aga zango san ato amu ebo yi to mo bia tu so ko bia yi nwe ye pe kile ci gaga yo mo ebo mo to yi to abia tu zango ci ke ebe zuma go ya ga kwa sun de gen na fe ci gaba mu la tubayyinun nahu lin nas wa la wu. yi na mai ta gaskiya ya na wallahi ya yabo ga zai ta gaskiya ce fi fin ji shan mun e bode yiwa ga a da su so ko bele ti ye gigi ye ti ta tan de bi na gina no hmm. ci ne en naga lai ce jikiyo hmm. yi ce gangan ta na ba ni kasa ya ce wajen na ba ni litar ta ranar wake ko ba na jina ne wake ko ba na jina waje tuba ya fayin wala ji tuba wani tsawon jiye e za mai ji tuba daga yin jejiyo bayan un diga waje jiye jejeji wace alugwa kawai an yi waje jiye jeje har waje dawa lobo har wuga su kasa ya fuji tsabe to na fe ga je obin so late ni kin ba won non re aka tu e ndoro kan che ga je obin so late ni ga fe foko de zu fuji fo ndoro ti le ga ba wan hata ti za gine tin bona je obin so late ni ga no to jin ma jin wa to la se labi abiu pata ti me le dono ya sha Soko gwai ta? Eh? Yi makaranta Ka yi so yi makaranta bi yi fi ci wa manji manji mata gaskiya, amma alagboro a wuza shi, amma a da filiyo. A, matlabul isma, matlabu ne gan ga ya cinye gan alismato, ‘yan laici ichi duwelin mo ya gaishe ya fuwe bonci na ya buwa nan ga riga a jirgin da salatai min na. ɗaukar ga musulun ti lekin ba abuwan na shi ya fuwe bonci an gwaji fi tawidi ga de sunna sunani na ji pata na istifatu ko mu ci gama bojin da ci kebe wọn gwaji fi salla gajin a jirgin da salatai ni kan doro nga ma ta nga da an yi mutatuwa harbe ne ila mara yi marabi wọn hmm. gwaji fi zaka the name of the cardinal naira wa wọ́n gba gífi azùn àgẹ́sù fún dng ti fá fún kare gidi lala alatin ya na atu babu ne gif ga nyo ti da fun ko ka kunin wa mu la ka mi nona aga kan nyo ti aje yin fa ba sa ga su ba diji wele wele gobojiya wani da alfiji lala ti ara da to asu ara ate sallayi yi yake da shi masallaci ate kama je ya ka ta sallaji ya ti jin wa ti be je yi fa ba ne go do ga le li sha wannan ka zai lo makanta ne jirin na ka ni na guji musulmi jona mu yoga in aga to asu ba jan mele ka mi musulmi ga ta azu fiya ni re ebone weli aye fondoro e za ti be otu o to adi nga dinu uncha nga ti unja an kala ta ti go go melo to makanta wallahi skut nga yisu sai e ti ebo jirin na ani ga giza kayo haji the same thing abuwa buwa jini jo ka kayi the same thing yi masatu mi ɗaya zanu ta ma ba ni ne mi wallahi tallahi so kuɗi wallahi so kuɗi mi sai luba mun gausu da sun ke ce sa shi misali na jozu kama fondo ci aji baran baran ji zanu ta yi watin do ci ma wanka ta kada ka ci latun da ba ci bo da ba ne mai suntuna har lokaci so bai dabo bi a gaskiya kaga za a kiwon wa ga yazu lewun ba kuma ji annabi ta lórí àlọ́ ẹ̀wọ̀n. ẹ bọ́gọ́ngọ́ ilé ẹ láyé tí fẹ́ yí yẹn ní pátá ìṣègùn gbẹ̀bí kàtà ẹ bóun lúwa ẹ zàjì mọ́ dẹ́gbọ́n ní ṣe lòun gan ní ẹ ní fẹ́ jẹun ní. ẹ zàjì dẹ́gbọ́n ní ṣe máa lọ òun mọ́bi ẹ̀ ń pè ọ́gẹ́ mi sọ ń pè gàwọn tì. ẹ zaɓiwa ci dabba na ijin aka nira ma yi mi to sami ya gani mi yau matlabul isma ko mina mini gwa ishtira tun kawai limami masu mun gunda mina akidan shi a jaga mini shi da ta abu imamu masu wa ijabun alala da mu ikhla'i zamani min imamin masu amma ga wajibi mu yi doro adi imamu adamu na yi masu muna ta ci soko eh a ga wajibi yo ta ce soko mm. wa hasu al'a'immatul masu mina fi isna ashara ko hmm. a ca imamu dukkan yi gaza gogu ya gogu bata mai masu mu ke mina na biyu masu mu na gaza wanci yi masu mu wa butlani haza wata na kudu wasu malu ala su il adabi ma Allahi ga obutlani ha obutlanu haza yin yayin gannan wata na kudu da lulu yuyi washki ala fil adabi ma allahi ya ku koy kana wa koy kala da da bi sakpa fa ma da so na azharu min ayu yuzkara mun tiye ga tun sai wa abutanu bi hadha al qawli al al jamaa fi salati allati min ala shahr islam da babu su shi a shiga zanu aji sallah je masallaci mun na masallaci da jama'a jiyun da min shahadu cikin musulunci wani walakin nam laisa lam nasibun min ha amma da rabon dole da sallah ji ba fa hurrimu hadhihi karamati aliyya karamu cikin latin na sukun in ci a ce rafi da shigbon nole anabi nguyi gai masu mu sallallahu alaihi wasallam amma zai rike ci majani daga ci sayyidina bakaro downward nan aji daidai wa macin ciwo? kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun bani adam mun dole ci bici zai maji alkhairi gami zai ci ce ne zai je jiki nan zai je jitu ba nan ta sahabe ji ma a tabe jiki yo a tabe ci bici amma kana fe ci bici na fe ci to jitu hmm. fe jiwa jara wọ́n ti yára fẹ́ tìmì tí àmọ́ fẹ́ lọ́wọ́ ìyá rẹ̀ ci lánàá tìmì tí mo fún tìmì a wọ́n àtẹ̀sùn tu? malaka ta ne da samiya raful malam Allah yi mace lalam wale ga santu na sahabe yi jilbe shi nan wani kiyo in kuto sa shi da ba zo amma shi a shaga imam shi go gube shagu yi sai na ali sai asan sai husaini har da zamaniyan maji a ga zago gube ga imamu a gube wuce bata mai masu mu a ga imamu a wuce ya bata imamu a wuce mai yaya imamu a wuce mai ya yi ya da liza jalo aljanna nan imamu a wuce mai ya da biyan zai jalo nan imamu a wuce mai fa ilimi gaibu alali mace je kula alam mun fi samatu ya zu gaiba illa allah a ga imamu a wuce mai daraja ga na baji bata na so ka fi ji banga e bo na kumaini litafi wa alikumat islami wa dana mu fe ga ina la imat na imam wa ide dare mu je makal mu ko be daraja mu ko da la tabligu malakum mukarrab malakum mukarrab la nabi mursalu daraja na malaika janabi na matso ya ci tutuna unjani imam agogu be ne na ma fe da na fa a ga to so ko la da alu ba imam wa yi imam agwo gube nan na marke nan a ga a do ne ga lo kabare ka sai na sai no an da jan zai lwa bitini no den wa da jan zai lwa na no dubu ngole ga do ga ni shi a ji ga ga su da ga ga boji ne filita ta abu wa surprise ne shi su da ga ji ba da kabari nge la zauna ebone ibada ya kabari gungun musulunci a tafi a ta ya kabari ala kabari a gun masallaci ala masallaci a tuwa tafi kabaro a fi aji kabari tawafi a fi aji kabari kaza kaza gungun da musulunci turu ta yi fagu baga daga rasu da su fayi a galubiyo ga malla tsuntsaye tauhidiya ya ifradullahi bil ibadati wahada wa ya jan saga gwaki da yan rafido a ci gwaki da yan sufanci kan ga ifradullah ya tajiridu tauhid waye biyu ebe ni guluwu etin a imajo guluwu etin sada tujo guluwu etin ashirafu jo guluwu etin shiuku ya sufa jo udemi ne ne je mayin na jinan

gama ni bicabin fale kun a wuli mata libya ya sha an la ilaha illallah wala kai ba na fi kuli mutu rasu da ne budu laha ko wajtani bu tagut ya kawai budu la malakum min ilahin gairuhu kana ni biyu sufu na prison na tawhidu shabe arba mu tafariku na khairun am allah al wahid al qahar ngole zanje layan ji wajibi ta tin su ba. so ko ngole sokwata waji ba gan wuye kaza laji wajibi ta cin ubu inni haramtu zulma la nafsi ja ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu ya zalunci lajin haram ya ta cimi mu lajin haram ta ka ne bai gaji zalunci ma wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin sai shiga hakki ta ci bai ga mu'mini ya nasara sai to sallu jiwali bi ta ci ba wanda zalu sallu wa bi ta ci so kuma amma rafiza shiga ayu la jiwali bi ta ci so ko dole yo so ku produce yanda ne ji ayi mago guba mai masu mun nan za mun doro ma dabo to eh be ci ga jiga shi na zuku ka kuna duk dogon imamu ya ji ki ungungusho nan ngoli ara ga imamu gushe ni mango mu yin na bani imamu la da ba da ko a ci ga jiki a ci ga da ne babu ye imamu na gungushe wani har bai zamani ya kumaini na bai kirece ya principle bai thought ko theory ya wulatu faki ina ɓaga wulatu faki ne kiyo zane wasu shafi yau zane ga yi manye shi a wuce marje da nufa ga yi represent ya imamu madi ya bugo salahi ya ndo na maji ga adinan wo ko laji ganewa nga malla zai ji tishi mai shi a jinar biliyoni a jayo ebe na kumusi ne gobe folo aji na tayi ye na aga ga oga go kumusi ya so gukin mu za mu ri tebe lo suku a ga gaskiya oga go kumusi ya gaji yun dan eh da na yi yun dan na ka mu ja na mu ce bule zuliye bi ma na lulu ya za mu ci zawro ne ji maga ya usna la ya bi hada ta ta sound mai mamul maji eh mm. za mu ni fe na fi da layan jike a fe da wasi ba ma daga gaskiya ga ya ku musi ya gaji ya laya nu sai man koyan shi a ne gafi za mu nuce wani amma ya ga ku musi laya a wucin ala gaya alul baiti gan da talakayin shi aji da ba ga suku abe ga no ene dabo da suku wuje authority yan wuje tasoro fuwa wannan kemin safi nan ko diga na ko un be da levu yan a se jewo jewo ka ku me ni o je un bi na ko fi be na un be convert da dollars convert da ngala bank ni france bụ nga malaka na ku me england na france bụ le si e atlas sistani kakunan wudan waganti na zukun aga ga ku mutum ya wai 5 million za mu shiga gaskiya wa yaya wuyan wato mun je sauki la 2.5 so zai ji je wani ate da yawo ya su sistani zai ji mai marje yi fiya wa zutu lilimi yan naje fona ta kula da tsaro su ne wani sai ba da fiya undo undo kunya. sixty star ni adé àti bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ sixty star ni jiná wọ́n gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ wọ́n wọ́n five million ọ̀hún tó lá two point five dé wọ́n ká two point five lábẹ́ ọ̀hún wọn two point five gbọ́ àánú ìṣàwọ́ tòmíà two point five sọ̀rọ̀ àwẹ̀ lábẹ́ bí ọ̀hún tó five million yà á dé náà. nípa kó ọjí fíjì wọ́n rí nà á ní wọ́n fẹ́ẹ́ lọ́wọ́ tí yóò àmì kí ọ̀làndó ọ̀fẹ́ jiyún kákùn náà ní ìfẹ́ àzọ́tì lè limi ẹ̀nẹ́jẹ̀ fún ẹgbẹ́ lẹ́gẹ̀ẹ́ wọn ni túnbà àlẹ́ fúnkún ń gbé lókun bí àná àyọ̀tọ̀ ẹ̀ làkùn mùsíà kúlù mọ́ná àbọ̀ ọ̀dọ́ aya ta da ita ne ya la kuma si ana yo ewo mga iwo wuci ko ci ata di bididi la kuma si lo bando ma zo fi mi aba won wa lu bi kan la so ko awo wole kim ne zan yi manipulate ko lo zan yi ne mo fuli je ne ya gwadu dukiya idan bije ci zambo ndo ci so sa wuci ya sawo ji dede da ando ci kon ba da zina ando ci dede kata ya shi zina da ya shi sa shaji be jaje ne jaje ya ga gwa ga dukiya da ta ya katu ya abun na wallahu alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu